sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 yau tara ga watan ramadan shekara ta 1444 bayan hijira ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma 31 ga watan mari shekara 2023 miladiya bayan sallar juma a wannan lokaci a wannan masallaci bigire mai albarka masallacin atb a nan bauchi inda muka saba gabatar da karatun alkur'ani da tafsirinsa tambayoyi sun taru don haka tambayoyi ne za mu amsa a wannan zama da yardar Allah kafin gabatar da waɗannan tambayoyi ina marabtar waɗansu bayan Allah daga cikin ɗaliban ilimi da suka bar garuruwansu suka zo suka zauna a nan tare da mu kullum suna halartar wannan karatu Ah, kuma wanda waɗansu na san su waɗansu ma ban san da su ba waɗansu sun gabatar da kansu waɗansu ba su gabatar da kawunansu ba muna musu addu'ar Allah Ubangiji ya yi albarka kuma Allah ya amfana Allah ya samu amfana gaba ɗaya da juna akan hanya ta alkhairi da kuma albarkar alkur'ani ah, akwai daga cikinsu wani matashi a rabiu sa'adu daga madugu a karamar hukumar toro a bismillah rabiu bismillah akwai kuma wani bawan allah da shi ya zo da takarda ma to allah ya albarka ka kalla ne saboda duk wanda suke son su ga cewa lallai ka samu isowa to allah ya albarka sai kuma wani bawan allah da ya zo ma da official takarda na introduction daga kungiyar jama'a su zalata bida wa ikamata sunna daga kankara local government a jihar katsina wanda aka turo shi kuma na musamman da ya zo ya saurari wannan karatu kuma da niyyar mu amfana da juna wato malam bashir husaini kankara bismillah malam bashir kai ma ya kamata ta koya isa shugabanni daga can cewa lallai ka iso to Allah ubangiji ya albarkace mu Allah ya amfanar da mu kuma Allah ya sa karatu mu samu mai amfani bayan haka akwai sanarwa musamman ta alheri da ta'aziyya gare mu gaba daya da kuma duk wanda ya shafa na rasuwar ɗaya daga cikin iyayenmu na sunna a cikin wannan jiha alhaji muhammad ta alƙaliri wanda allah ya masa rasuwa jiya kuma aka yi masa sallah jiya da safe wannan dattijo ne na sunna kuma uba ne a gare mu Allah ubangiji ya gafarta masa sun kuma rasu tare da wani abokinsa wanda shi ma suka yi ma makaranta tare na ne wanda ɗan mahaifina ne malam bala kenan shi ma jiya ya rasu duka muna ita da ta'aziyya gare da iyalansu Allah ubangiji ya gafarta musu tambaya ta farko wannan yana tambaya ne dangane da zakka bayan bayanin da muka yi a karatun jiya akan zakka sai ce mutumin da yake da dabbobi amma kuma suna tsaure ne a gida sai dai idan lokacin damuna ya yi ana kai su kiwo amma in ba damuna ba suna shi yake daukan nauyin kiwon su a gida shin wannan akwai zakka a ciki abinda muka faɗa jiya shine ana la'akari da menene mafi galibi a shekara idan mafi yawa a shekara kiwo suke fita su je su ci na kyauta wanda Allah ya tsirar su sha ruwan kyauta to wannan za a cire musu zakka shine sa'ima kamar yadda ya zo a cikin hadisin abubakar na littafin da ya rubuta a kan zakka wasu lana mai fi sa'imatiha wadda take fita kiwo da kanta amma idan ya zama galibinta ta fi zama a gida kawai 'yan watanni ne da damuna idan akwai ciyawa kake fitar da su sauran lokutan kuma duka suna ɗaure to wanne ne ya fi yawa shi ake la'akari to wannan ba za a cire musu zakka ba kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi wanda daga amrukunu shu'aibin an abihi an jaddihi cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce laisa fil ibil al zaka haka kuma ya tabbata cikin hadisin da Abu Dawud gudu ya ruwaito laisa fil bakari al-awamil shay shanu wanda aka ajiye su domin su rika maka aiki a yi huda da su ko wanda a rika hawa wanda duk ba zaka a ciki waɗanda aka yi su domin su rika zuwa kiwo a tara su su ne wanda idan suka yi yawa ake cire musu zaka wallahu a'lam sai wanda yake cewa da Allah yana so ya san suwaye yahudawa suwaye nasara suwaye kiristoci shin dukansu ɗaya ne ko akwai bambanci dukansu ɗaya ne domin dukansu kafirai ne lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab ma yawaddu ladina kafaru min ahlil kitab amma kuma dukansu daban-daban ne saboda kowanne da addininsa yahudawa addinin su daban nasara addinin su daban in ka ji an ce nasara a alkur'ani to shine ake nufi kirista da turanci kenan amma a alkur'ani sunan su nasara to addinin su daban-daban ne shi yasa Allah ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara kaga addinai daban-daban ne da musulmi da yahudawa da kiristoci kuma ah, Eh, bambanci suke nan amma galibin abubuwan da Allah yake sa na hukunce hukunce iri ɗaya ne a tsakanin yahudu da kiristoci ya halatta mutum musulmi ya auri ba yahudiya ya halatta mutum musulmi ya auri kirista amma bai kamata ba sannan kuma ya halatta a ciyan kansu duka sannan kuma ya halatta ah, sauran abubuwa na mu'amala na zamantakewa a yi da su ba tare da nuna bambanci ba na addini a cikin al'amura na rayuwa a cikin al'amura na kasuwanci a cikin al'amura na makaranta malaminka ne ko ɗalibinka makwabcinka wannan ba bambancin addini wajen ka kyautata musu ba bambancin addini wajen ka musu adalci ba bambancin addini wajen ka musu gaskiya da amana kuma idan ka cuci wani daga cikinsu ba bambanci da ka cuci musulmi duka ɗaya ne idan ka ci bashi ko kuɗin wani daga cikinsu wajibi ne ka biya kamar yadda idan ka ci na musulmi bambancin da ke tsakaninmu da suna addini ne na lakum dinukum waliya dini amma na mu'amala ta yau da kullum la yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin mai tambaya ta gaba yana cewa yana so don Allah a masa bayani akan faɗin Allah ta'ala fi yawmin kana bi tadaruhu 50 alf sana da kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ina ji kamar ba ma an tambaye ni wannan mun amsa waɗannan ayoyi ne guda biyu dukansu suna cikin alkur'ani kuma duka suna cikin surori ne makkiya suna magana ne akan tsayin yini wannan tsayin yinin Allah ya ce shekara dubu hamsin wannan tsayin yinin kuma Allah ya ce shekara dubu ɗaya shin wanne ne kuma ya ake haɗa su wannan a cikin suratul ma'arij ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana mala'iku suna wato suna hawa zuwa zuwa wurin Allah madaukakin sarki tare da mala'ika jibrilu shine abu a cikin yinin da kwatankwacin tsayinsa shine shekara dubu hamsin a cikin suratu a sajida kuma sai Allah madaukakin sarki yake cewa fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun a cikin yinin da gwargwadonsa shine shekara dubu a irin kidayar ku haka ya faɗi irin wannan a cikin suratul hajj wa yasta'jilunaka bil adab ولولا أجل مسمى لجاءهم ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون فهو ويستعدلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون إني تيا أولوك بجدنك كما شكرا دبوني إني يدك تكيدا يا وان أبنى ما لم يسوك هذا دنجري دوات أن آيوه كما يدى الإمام العلامة ما لم تفسيري محمد الأمين الشنقيطي a cikin littafin saddab'u iha bil istirabi fi ayatul kitab yace na shekara dubu hamsin yana magana akan tashi kiyama ne na shekara dubu dubu kuma yana magana ne akan yini daya a wurin Allah banda na tashi kiyama kowane yini daya a wurin Allah a kidayar Allah kamar yana daidai da shekara dubu ne a wurin haka idan a wurin ku an yi shekara dubu to a wurin Allah an wuri ɗaya ne an fahimci wannan ko saboda haka shi Allah a wurinsa baya ganin lokaci wato yana da wani tsayi sa Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ku kuna gani kamar yana da nisa mu kuma nan kusa muke gani saboda yini daya a wurin Allah shine sai ku kun shekara dubu kuna kidaya kaga wurin Allah mai sauki ne kenan to shine ma'anar inda ka ji shekara dubu ana nufi wuni a wurin Allah idan kuma ka ji shekara dubu hamsin tsayin tashin kiyama kenan Allah ya sa mu gama lafiya wannan yace idan mutum ya samu raka'a daya a sallar tarawihi shin zai cika dayar ko sallama zai yi sannan kuma a fili zai yi karatun ko a asirce. sallar dare duka iri ɗaya ne a duka a bayyane ake yin sallar dare na filolinka amma don kana a asirce tun da na fila ce ba ta ɓaci ba amma a bayyane ake yi kuma idan ka zo ka samu raka'a ɗaya sai ka tashi ka karo ɗaya in kuma liman a hudu zai ka samu uku sai ka tashi ka karo ɗaya domin saboda ya zama ka cika shafa'i abin da ya sa babu bambanci kuma tsakanin wannan da sallar farilla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin abu huraira cikin bukhari da muslim fama adraktum sallu du abin da ka samu da liman kayi wa ma fata kun fa atimmu wanda ka rasa kuma sai ka ciko kaga in ka samu ɗaya sai ka karo ɗaya kenan wanda ya ce shi yana amfani da suna uku musa isa haruna to sai yarsa kuma sai ya sa mata aisha musa isa sai ya sa ƙarshen kuma da sunan garinsu shi ya halatta da eh, ya halatta mana ai bai bambanta ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shine mutum ya sa sunansa da sunan wani da ba mahaifinsa ba kamar yanzu kai sunanka isa ai musa sai ka ce aisha wani abu daban ba sunan ka kai kanka ba ko ita ta yi wa kanta haka ko kai kai duka bai halarta ba duk wanda zai jingina kansa ya jingina ga mahaifin da ya haife shi ko da ba musulmi ba ne kuma dole sunan baban ka zaka sa sunan baban wani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man intasaba ila ghairi walidayhi falyatabawwa maq'adahu ila ghairi abihi falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya jingina sunansa da sunan wani da ba na babansa ba ya tana wa kansa gida a cikin wuta tun a nan duniya wannan kaga babbar magana ce sannan Allah ya ce a alqur'ani ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kira su da sunan babansu amma don ka tsara da wani abu bayan an faɗi sunan baban sauran duk ba laifi a kawo sunan koma waye da ya dora amma dai baban ya fito a kan kai dan wane an fahimta wanda yake cewa tambayar sa dangane da sallah wasu idan za su yi sallah sai su kama kirji waɗansu kuma ba sa kama kirji wanne ne daidai daidai kan shine masu kama kirji su suka dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace yi kuma ya dace da abinda da shi ma yake annabi sallallahu alaihi wasallama kullum idan zai yi sallah yana ɗora hannunsa na dama akan hagu kuma sai ya ɗora akan kirjinsa kamar da hadisin wa'il ibn hujr ya tabbatar wanda yake cikin sunanu abi dawud kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce haka annabawa ma suke ba shi kaɗai ba ce duk annabawa wannan kuma imamu malik shi ya ruwaito shi a cikin muwatta sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato kamar da yake cikin hadisin sahal ibn sa'ad bin sa'id a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yumna yadahu al-yumna ala zira'ihi al-yusra yace an umarci mutane cewa idan suna sallah su dora hannun dama akan na hagu baka wannan shine sunna wanda ya sallah hannunsa a sauke fa sallarsa ta yi amma ya saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ya dace da tambaya ta gaba da wani yayi akan iqama shin iqama zan iya yin sallah ba tare da nayi iqama ba eh zaka iya idan kai namiji ne amma ka saba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi sallah a ta da iqama amma in ba a yi iqama ba kawai kana zuwa kai kabbaran harama kai kaɗan ka sai kai sallah sallar ka ta yi kamar wanda ya sauke hannu ne a sallah kaga sallar ta yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kowace sallar farilla za a yi mata iqama idan sallar jam'i ne za ka yi mata iqama idan kai namiji ne mace ce ba sai ta yi iqama ba an fahimta mai tambaya ta gaba ya ce ya ake gane wanda aka yi masa sihiri idan yana cikin hayyacinsa ni ma ban sani ba ya ake a gane mai sihiri wallahi ban sani ba ni dai dan iya abin da na sani shine wanda na karanta na gaya muku a cikin darasi da muka yi akan sihiri da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yanda za a yi maganin sa idan ka samu irin wannan sai ka je ka samu kwararre akan harkar sihiri ni ba kwararre akai bane shi yasa duk waɗanda suke bugo waya suna tambaya ta ya ga kaza ya ga kaza ya za a yi ba sai da za a yi ba ni ban iya maganin sihiri ba kuma ina duk wanda ya tambaye ni ma nakan gaya masa cewa ya je samu wani ƙwararre cikin malamai masu rukiya ko malamai masu bada magani su sai su duba su sun duba suka gani sai su cire masa Allah ya sauwaka ya ce nasi ya tabbata cewa duk wanda ya sihiri ko ya sa aka yi aka yi masa ya kafirta shin ko ko shin ko da ko ya karbi kalmar shahada eh mana idan yana da kalmar shahada sai ya sihiri kalmar shahada ta rushe ai ɗaya daga cikin abin da yake rusa musulunci shine sihiri an fahimta idan ka je wajen boka ka ce ya maka sihiri akan wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ce faqar kafara bima unzila ala muhammad ka kafirce da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da qur'anin da aka saukar masa kaga ka zama arne kenan haka kuma idan kai ne da kanka kai wa wani to Allah madaukakin sarki ya ce shi ma kafirci walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr idan kana koya wa wani idan kuma kai kai da kanka inna ma nahnu fitnatun fala tafu idan kuma kaje kace ayi maka duk kafirci ne kawai to amma shi idan mutum ya yi a baya ya tuba za a karɓa kwarai za a karɓa Allah ce kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad kalam ka ce wa kafirai da su masu sihirin da bokayen dukansu in dai suka bari suka tuba Allah zai karɓi tuban kuma za a gafarta musu wannan yana tambaya cewa kuɗin ma'aikacin gwamnati ana cire masa zakka idan ana cirewa ya ake cirewa zance mafi shi ne kudin da ake biyan albashi na wata-wata babu zata a ana fahimta ko ɗaya daga cikin sharuka kafin zakka ta waje ba akan mutum shine hawalanul hau shekara ta zagayo kudin albashi kuma za a baka albashi kuma ya shekara to idan albashin ka yana da kauri da aka baka sai kai misali kuma kawai sai ka jefa a banki sai ka manta da shi sai shekara ko kuma yanzu nisabi bai kai yawan nisabi ba amma da kai na wata uku sai kai nisabi sai ka bar shi a cikin account aka ci gaba da karawa sai shekara ta zagayo yana nisabi to shi kenan zaka ta hau kanka ba don albashin ba sai don saboda koma wani kuɗi ne inda ya shekara kuma ya kai misali akwai zaka a ciki amma in dai gudun albashi ne da ake bayarwa wata wata an an baka ka kashe iya karshen abin da gudun albashi zai iya maka a ce zai maka wata tara misali tara kashewa kaga dai ai bai kai shekara ba to ballantara wanda naka kama a kwana tara zai kashe ko irin wanda abinci tara in aka turo albashi mai shigo irin na galibin mu kenan ma'aikata in kaga ya shigo sai ka duba ka ce to wane turawa ne turo mai tafare ka za a tura mata wannan a shuke da kudin ya kare to kaga wannan babu zaka a ciki saboda na farko kudin ya kai misali ba na biyu kuma ko ya kai misali bai shekara ba akwai malaman da suke ganin cewa za a cire zakka a cikin kudin albashi dalilin su na farko shine suka ce ai kudinka da aka dauke ka aiki za ka ce kudinka kaza kaza fa kudin ka kaza kaza ne a shekara kuma wannan kaza kaza in ka gani zaka ke kawa ya kai misali na wasu ban kenan banda na musa. to in ka ga irin wanda idan kudin ka ya kai haka in an tara aka ce fa'alu a shekara ya kai misali to sai suka ce ai kudin ka ne ana san maka kaɗan kaɗan za ka tunda an ajiye maka shi kuma in ya shekara to akwai zaka a ciki an fahimta suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ku cire daga cikin abin da kuka samu to kuma wannan ma'aika samu wa mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma ku cire daga kayan amfanin gona zaka Allah bai ce sai kuɗin kaza ba don haka tunda naka ne ka cire sannan suka ce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu'adh ibn jabal yace fa annan anna Allah aftaraba alaihim sadaqatan min amwalihim ka ce da su Allah ya dora musu su rinka cire zakka daga dukiyoyinsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba a keɓe wace irin dukiya ba don haka kowane kuɗi ma akwai zakka a ciki gama wannan zancen dan wasu tsirarru ne daga cikin malamai wata fatawa ce da fito daga wasu malamai na ƙasar Egypt kuma aka karɓe ta mun ɗan yi ta jayayya akan wannan matsalar lokacin ina Malaysia lokacin da yake su malaman can su kenan suna ɗora wa mutane wannan cewa mutum dole ya bada ya cire zaka, za ka idan shekara ta ƙare sai mutum ya dubi albashinsa nawa ne duka fa'anun din nan sai ya kasa kashe arba'in sai ya cire ɗaya amma zancen da ya fi jari shi ne babu zaka a cikin wannan kuɗin ko da ya kai nisabi matuƙar bai shekara ba an fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da na Aisha wanda ibnu Majah ya rawaito la zakata min eh, la zakata fi malin hatta ya kula alaihi alhaw ba zaka akan wani kuɗi sai ya shekara ka kaga in dai ba wai ka karba ne ka ajiye shekara babu zaka a cikinsa kamar yadda wannan hadisi ya tabbatar Allahu a'lam amma ihsani kuma yana da kyau kowane wata in ka karɓi albashi ka cire wani abu gaba da ihsani na sadaka ko na kyauta wa ahsinu inna ma al muslimin Allah ce ku duka yawan kyautatawa Allah yana son masu kyautatawa bai kamata ba albashin ka ya zo a ce gaba ɗaya ka kashe ba wani na ihsani da fita a ciki wannan abin da ka bayar na ihsani shine rabon ka a ciki wanda kake bayarwa duka wannan ka cinye ne a cinye shi a nan duniya sai dai amma ka sani da ihsani da alheri da waye duka sai ka cire na wajibi na iyalanka in dai ka gama don Allah ce wayas ka ma da yin tukuna kulil afu idan an tambaye ka da me za a cire na sadaka ka ce musu sauran abin da ya rage bayan an cire na wajibi za ka ka cire ka ciyar da iyalanka shi ma wannan sadaka ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce loma ɗaya da zaka sa a bakin matarka shi ma sadaka ce na fata an fahimta sannan kuma ah, sauran duk abin da zaka ciyar da iyalanka sannan bayan su kuma sai ɗan uwa na kusa iyaye da makusanta na kusa sannan sai saura masu samu waɗannan su ne tambayoyin da aka turo kai tsaye wanda suka rubuto sai kuma tambayoyin waɗanda suka turo ta hanyar kafofin sada zumunta wanda aka tattara ban sani ba ko yawan su zai iya samu gama a yanzu ko ya bari dai mu taɓa abin da ya samu wani yana tambaya cewa menene hukuncin mutumin da ya yi alola sai cire wani farce a hannunka ko kafarsa ya madonin alolarka alolarka ta yi kuma cire farce ko ko aske gashi ba ya taba alola ko wanka wallahu ala su din da idan suna jikinka a rufe su to idan aka yi alola ko wanka bai yi ba sai ruwa ya taba su kamar su idan mace ta sa farce ko irin wannan abin da ake sawa tun da roba ce ana iya kaye ta za ka tana iya rufewa ruwa ba zai taɓa farcen ba to wannan alolarta ba ta yi ba sai ta cire ta sace alolar haka kuma waɗanda suke sa zare wanda zai ɗaure gashin su yadda ruwa ba zai iya taɓawa ba amma in ruwa zai shiga gashi ba matsala amma irin wannan da za a nannaɗe ruwa ba zai ratsa ba da <clears throat> ita ma sai ta warware ta sake wankan ruwa ya taɓa kafin nan amma idan ka yi wankan ko a lura daga baya ka cire gashi ko ka cire farcen wannan bai bata maka ba wallahu a'lam sannan kuma tambaya ta gaba shin addu'a yayin azumi kafin shan ruwa ana yi ne kafin shan ruwa ko sai bayan an sha ruwa addu'o'in da ake yi lokacin shan ruwa kala biyu ne akwai du'a'u matsala akwai du'a'u ibada idan za ka yi du'a'u matsala to ka yi kafin ka sha ruwa idan za ka yi du'a'u ibada ka yi bayan ka sha ruwa du'a'u matsala shine za ka roƙi Allah ya maka kaza ya raba ka da kaza ya haɗa ka da kaza Allah ya karɓi azumin ka Allah ya yi waye wannan duka in ka zo zaka sha ruwa sai ka ɗaga hannu saboda ka gama ibada kamar yadda Allah ya gaya mana akan annabi Ibrahim alaihi salam wa iz yarfa'u Ibrahim alqawaid min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna kaga yarfa'u suna cikin aikin ba su gama ba to irin wannan sai kai addu'a Allah ya kai mun kaza Allah ka karba amma bayan an gama kuma to sai ayi du'a ku ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi a cikin hadisin nan da ya inganta riwayar abu dawud da annabi sallallahu alaihi sallama idan ya gama azumi ya sha ruwa ya kan faɗi wannan addu'ar zahaba zama wa bitallatil uruq wa sabata al insha Allah wannan addu'ar ana yin ta ne bayan an gama shan ruwa saboda ita ai ba roko bane du'a ibada ne zahaba zama gashi yunwar a ruwan ya tafi wabdallat al-uruq gashi yanzu duk jijiyoyi sun samu ruwa ya ratsa su wa tabata al-ajru insha Allah kuma lada ta tabbata kaga wannan du'a ibada ne ana ana ana kirari ne wa Allah akan an bauta masa kuma gashi yanzu ya kawar da duk wahalar kuma ladan amma tana an fahimta kuma za ka ji sahabbai an roto da gare suna addu'ar Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kaga wannan an gama kenan laka sun na riga na yi azumin na gama wa ala rizqika aftartu kuma har na buɗe baki da arzikinka kaga wannan bayan an gama shan ruwa ne an fahimci bambancin wannan bawan Allah yake na kasance da ni ina cikin matasa na banza a baya musamman lokacin da nake jami'a amma yanzu Allah ya shiryar da ni kuma ina nadamar rayuwata a baya shin zan iya samun mace ta gari kuma zan iya haifuwar zuriya ta gari ko kuwa don wasu sun ce mun duk abin da kai kai ma sai an maka kuma ba za ka yi iya a baya yanzu ka zo ka more ka ce za ka samu na gari ba hakika bawan Allah za ka samu tagari kuma za ka haifi nagari da yardar Allah saboda kai ma nagari ne idan Allah ya tashi maka hukunci yana la'akari da yaya kake yanzu ne ba ya kake da ba idan da Allah zai rika duba da a cikin al'amura ai za samu matsala amma kana cikin irin mutanen da Allah ya fi son don a kan irin ka nema Allah ya saukar da illal na tabu ko illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wanda ya tuba yayi imani ya aikata aiki nagari to irin waɗannan Allah zai juya mummunan aikinsu na baya ya dawo kyakkyawa a nan gaba wa kana Allahu ghafurur rahima saboda haka ah, ba hukunci bane mutum ya ce duk abin da kai kai ma dole sai an yi maka a'a Allah yana yafewa wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada duk wanda ya tuba ya aiki mai kyau kuma ya shiryu Allah ya ce ka gaya wa kowa cewa ni mai gafara ne la ghaffar ne yawan gafara ne ba kawai gafara ba to kuma in za a yi gafara kuma a koma baya ana duba wane yayi kaza wane yayi kaza ai bai zama gafara ba Allah baya wannan wannan ya karanta ne ko dan adam ne Allah ya ce fa'fu anhum wasfah ka yafe kuma a manta baya sai Allah kuma bayan ya yafe kuma ya tura baya Allah baya haka duk wanda ya shirya ya kenan a wurin Allah in dai har shiryuwarsa da gaske ne Allah ubangiji ya shirya da mu gaba da kuma kuskure ne mutum ya ce duk abin da wane ya shi ma dole sai an yi da yarsa wannan ba daidai bane in ka ce duk abin da kai sai an yi da yarka to ai in an yi haka an zalunci ai an kora mata laifin wani Allah kuma ya ce la taziru waziratun wizra ukhra yanzu idan mutum ya zama kafiri dole sai sai ya zama kafiri in mutum ya zama mazinaci dole sai ƴaƴansa su zama mazinata in an yi haka an yi adalci haka ya adalci ba in dai haka ne ko ba za a yi yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy ba ba zai zama arne a cikin musulmi ba kenan da kowa sai zai zama arne a duniya wannan ba daidai ba ne kun fahimta da kyau yawwa duk abin da kai kai ma za a yi maka amma ba duk abin da kai za a yi wa wani ba man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha mai tambaya ta gaba wasu suna rubuto daga inda suke wani ya ce shine abdulsamad daga jega yana tafiya ce yana tambaya ne dangane da ya yi sallar tarawihi da liman har suka tsare shin idan ya koma gida tarawihi cikin dare yana iya sakewa wata sallar ko kuma sai dai ya yi wata irin na ibada ban da sallah a'a yanzu muka faɗa a cikin hudu ba cewa idan ka yi sallolinka kana iya kuma bayan ka koma ka je ka sake ƙara don an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi a akan salatul layl kamar da yake cikin hadisin Abdullah bin Umar yace salatul layl masna masna in za ka yi sallar dare kawai ka yi biyu biyu biyu biyu kuma bai faɗi iyakar su ba ko nawa ne sai ce fa in khashiya ahadukum an yudrikahu as-subhu falyarka raka'atan tutir lahu ma qad salla idan mutum ya ga har gari zai waye to ya tsaya haka ya hakura sai ya yi raka'a ɗaya ta zama mata gudu kaga nan bai faɗi adadi ba sai malamai suka yi ittifaqi cewa babu adadi na iyaka akan sallar dare sannan kuma ana so ka bi liman kuma idan ka bi liman ana so ka tsaya sai ya gama gaba ɗaya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa man qama ma'a al-imam hatta yansarif shutiba lahu qiyamul layla duk wanda ya bi liman har liman ya gama za a bashi ladar lissafin sallar dare gaba ɗaya to kaga liman ya gama kai kuma in ka koma sai ka ƙara naka saboda wancan hadisin salatul layli masna masna idan kana so duk yawan abin da ka ƙara ladar Allah kuma ba ta karewa za a ci gaba da ƙara maka sannan kuma idan ka bi liman kamar yadda muka faɗa a cikin hudu ba idan ka bi liman za ka bi shi har ya gama har da wuturi karka ce za ka yanke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta yansa ka bari sai ya gama idan yayi wuturi to kai kuma sai ka miƙe karka yi sallama sai ka ƙaro ɗaya sai ka mai da ita shafaki domin idan ka zo da daddare sai ka tayi abin da zaka kara ƙara domin a ƙarshe ka yi wuturi amma idan ka bi shi har ya gama wutiri. to shi ma ya yi. amma idan ka zo ka ƙara abin da za ka ƙara ba za ka sake maimaita wutiri ba da ba a yin wutiri biyu a cikin dare ɗaya in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta sai mai tambaya ta gaba yana cewa ina hukuncin matar aure da take kiran wayan gidajen rediyo ba tare da izinin mijinta ba wannan matar ba ta kyauta ba duk ya kamata wanda za ta yi mu'amala da shi a waje ya kamata zama mijinta ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗaya daga cikin sifofin mace ta gari shine ba ta yin alaka da wani daga waje sai da izinin mijinta kamar yadda wani ba zai shigo masa ba wannan muna yin nasiha da su mata kenan duk abin da kike ya kamata zan ki ya bada izini tunda har wannan yayi magana a kai ta su cewa shi baya so ki buga waya gidan rediyo ne to ki hakura kar ki buga to amma shin haramun ne mace ta yi magana ta buga waya da wani a waje wannan ba haramun bane in dai abin da za ta yi abu ne da bai kauce wa shari'a ba za ta buga waya don ta sayi abu kaga ba ta san mutumin ba za ta buga waya ko da na gidan rediyon in ana wani abu wannan duk ba laifi ba ne in dai ba wani biki wannan abun zai jawo zai jawo matsala da shi ba dan kin yi wannan babu laifi ina fata an fahimci wannan ko kina makaranta ki buga waya ko ki yi magana da abokan karatun ki ko kina da wata sana'a ko kina aiki ki yi magana da abokan aikin ki ballantana kuma ɗan uwa wannan duk ya halatta na faɗi wannan ne saboda mijin da ya san ba wata matsala ba ce ko zari'a a cikin wannan kare zama mai tsanani sosai kawai su don mace ana wani abu ta buga waya a gidan rediyo ina ganin kamar abin bai kai tsananin da za a ce har sai mutum ya yi abin nan ba amma macen da ta zama ta yi istirsali kan abun ta mai da shi wani abu da ta buga ni ce wance wance matar wane a unguwa za a kaga wannan kuma dole mijin ya zo wani iri ai yawa saboda haka ita matar sai ta kiyaye tambaya ta biyu ce idan aka daura wa mace aure amma bata amma amma ba ta tare ba shi nauyin ciyarwa yana kan waye yana gidansu bara yana inda take ɗaurin aure baya wajabtar wa mutum ciyarwa sai ya fara amfana da auren amma yana zagawa gidansu yana zuwa yana ɗaukanta yana tarewa a waje ko bata tare ba zai ciyar da ita kuna fahimta yawwa saboda asali haƙƙin ciyarwa na mace yana biyo bayan haƙƙin istimta'i famattamta'tum bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna shi sa haƙƙin ta ci sadaki ma yana kan istimta'i ne da haka kuma haƙƙin da ya shafi ciyarwa idan mace bata tare ba ciyarwanta yana gidansu idan lokacin tarewa ya yi mijinta ya ce mata ki tare a gida kaza sai ta ki shiga gidan sai ta shiga gidan kanta ko ta shiga wani gidan daban to hakin ciyarwa yana kanta idan mace tana gidan miji sai ta yaji ta koma gidansu hakin ciyarwa yana kanta kuna fahimta in kana gidan ka komai yana tafiya daidai to hakin ciyarwa yana kanta idan tana zaune a gidansa ba tana kwana a gidansa amma kwanan banza ne in ya nema ba ta bayarwa shi ma wannan haƙƙin ciyarwa yana kanta ita da kanta ya sa ka abin da Allah ya wajabta mata ta yi ta kita ta kita yi to wannan ma sai ce ki ci da kanki bai laifin komi ba amma wa ahsinu inna la yuhibbul muhsinin yace matan da ba ta zuwa sallar juma'a za su yi wankan juma'a za su iya idan su samu lada wankan juma'a yana da ladansa na musamman ko da mutum ba zai sallar juma'ar ba kuma mata suna iya yi idan su samu lada saboda hadisin da muka taɓa karantawa man ghassala wa duk wanda yayi wanka kuma yasa aka yi wanka kaga wannan wanka na ranar juma'a ne ai ka kuma ba dole ne mace ta je sallar juma'a ba zaka in ta za ta samu lada wannan mai tambayar ya ce don Allah ina so ka yi nasiha ga matata domin kullum tana cikin sauraron karatunka kuma duk abin da ka faɗa tana ɗauka malam amma ba ta kyautata min rashin mutunci kala-kala musamman lokacin da bana da kuɗi malam a yi mata nasiha don na san yanzu haka tana sauraron ka Allah ina da ɗalibai kala-kala in dai wannan ba a haka ɗaliba ta ce to a ina ni kuma na koya mata wannan Allah shirye ki yar uwata duk mata masu irin wannan da Allah ya sa an ce kina sauraro na don Allah ki gyara ni abin da nake karantar da mata shine biyayya da sadaukarwa ga su wannan shi ya dace da abin da Allah ya ce mu gaya muku sakonsa Allah ya ce mu gaya muku cewa ku zama masu biyayya kuma in dai za ku zama nagartattun da Allah yake so to ba za ku taɓa zama nagartattu a wurin Allah ba sai ku zama nagartattu a wurin mazajensu don Allah ce fasalihatu mata nagari gari a wurin Allah qanitatu su ne masu biyayya ga mazajen saboda haka duk yadda kika zama kina ta gari a wurin Allah nagartarki ba za ta cika ba sai kin zama ta gari a wurin miji fasalihatu qanitatu hafizatu lil ghaibi bima zan Allah ina fata an fahimci wannan don haka dole ne ki zama zaki biyayya kuma dole ne zama za ki ladabi ki san irin kalma da lafazin da ya kamata ki gawa mijinki ki san irin aiki da mu'amala da ya kamata ki wa mijinki ki san kuma haƙƙin mijinki a kanki shine ki masa biyayya a cikin dukkan abin da ya sa ki matukar bai fi karfin ki ko ya kaɓa wa Allah ba ki kuma bar dukkan abin da ya hana ki matukar bai hana ki abin da zai cutar da ke idan kin bari ba ko kuma abin da zai saba wa Allah idan kin hannu idan baki wannan ba to kin faɗa cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya ga mafi yawa daga cikin ku a wuta a ranar sallah ya zo yana wa mata wa'azi yace ina jan hankalin ku ku rika yawan sadaka saboda da na kai ziyara na Isra'i da Mi'raji an nuna mun ku kuka fi yawa a wuta suka ce me muka yi kafirci muka yi a me muka yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda yakfurna suka ce muna kafircewa Allah ne yace a'a wa mazajen ku kuke kafircewa saboda haka duk wanda take so ta samu ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyayya ga mijinta kawai ko babu wani mutum a duniya sawa'un malamin ki ne ko mahaifinki ne ko mahaifiyarki da yake da haƙƙin ki masa biyayya kamar mijinki wanda yake da haƙƙin da yake na mijinki a duniya shine kawai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ubangiji sune wanda idan idan al'am idan nasu ya saba to zaki bar mijinki ki bi su amma in ba su ba ko ya saba da na mahaifinki da na mahaifiyarki mijinki zaki bi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inda a duniya akwai wanda zan ce a yi masa sujada da ba zan ce ku kumun sujada ba da sai in ce mace sai wa mijinsa sujada kaga girman miji hakkinsa ya wuce duk yadda kuke tsammani wata ta zo ta gaida annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ji daɗi da ladabinsa sai ce ke matar aure ce ta ce eh ni matar aure ce sai ce ya kuke da mijinki ta ce lafiya lafiya ina kokari sai yake to je dai a ƙara dubawa saboda fa inna ma huwa jannatuki wa naruki domin wannan miji shine wutar ki ne aljannar in gaskiya kika faɗa sai kika sani in ba gaskiya ba ki sani da cewa zaman aljanna kike ko zaman wuta gurgurdon yadda kika zauna da miji ai wannan ya isa nasiha ko ba ita kadai ba dukkan ɗalibai na mata kunji Allah ya sa dace mai tambaya ta gaba ce malam don Allah mace mai al'ada za ta iya itikafi a masallaci a'a ba za ta iya ba itikafi a masallaci na wanda take da tsarki ne a cikin mata ma da bata da tsarki ko shiga masallaci ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a masallaci kuma matansa suna yi amma masu tsarki wanda bata da tsarki bata zuwa nana Aisha Allah ya kare yarda a gare ta kamar da yake cikin sahih bukhari take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana masallaci yana itikafi ni kuma ina haila idan zan bashi abu sai ce in miƙo masa ta ta windo sai in miƙa masa shi din ma tace ina tsoro sai in ce ina haila ba sai ce a'a ai hala ba a hannu take ba kina iya miƙowa amma kaga ba za ta shigo ba sannan kan zo ya miƙa kansa sai ta wanke masa ta tace masa sai ya dawo da kansa cikin masallaci amma ita ba za ta shigo ba don haka ku kula mace mai haila ba ta shiga masallaci menene hukuncin mace da take da azumi sai aljanu suka shiga jikinta sai bayan an sha ruwa ta farfado ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin kamar yadda kuka sani rukunai na azumi shine niyya kuma niyya din nan dole ya zama an fara ta tun daga farkon azumi kuma an rike ta har zuwa lokacin da aka sha ruwa idan niyya ta yanke to azumi ya rushe to idan mutum ya fita a cikin hankalinsa ko niyya ta yanki saboda ai bai ma san yana yi ba idan mutum ya yi bacci yana cikin hankalinsa ai in ka tashe shi zai tashi amma idan mutum ya suma ba yana cikin hankalinsa in ka tashe shi zai tashi ba zai tashi ba sai dai magani ko sai lokacin da ya farfaro to duk mutumin da ya suma ko aljini ya buge shi ko mace ta yi farfadiya ko namiji ya fita a cikin hayyacinsa to wannan niyyar ta karye ka, idan ya tashi sai dai ya rike baki kawai ya karasa amma daga baya sai ya sake wannan azumi ina fata an fahimta mal a'malu niyya wannan yace ya halatta mutum ya yafe gadonsa kafin a raba eh ya halatta mutum ya yafe ai haƙƙinsa ne idan mutum mahaifinsa ya rasu shi yana da hali ƙannensa kuma suna bukatan kuɗin mahaifin da gidan da ɗan abin da aka bari sai ce a raba amma shi a cire naka sauran ku raba duka haddanawa in yace ya yato shi kenan sai a cire shi a lissafi na fata an fahimta ana iya rabiya hadda shi sauran a basu ana iya sai a cire sunansa gaba ɗaya sai a raba wa sauran ya halatta kamar yadda dukkan kuna iya ku yato wani abu kafin a raba haka mutum ɗaya ma yana iya yafe nashi idan kuka zo za a raba kayan gado Allah ce wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu kuna iya kafin a raba gado sai ku ce to ga miskinai ga baya kuma kuɗin nan da yawa kuma za su zo kallo kuma kullum wannan gida da gidan mai da motocin nan suna gani ya kamata kafin a raba gado su ma su dan samu sai a raba sai a ce a ba miskinai a ba marayu a ba mu bukata sauran kuma sai su raba to haka kuma mutum ɗaya yana iya haka dukan su ma suna iya haka ya ce malam jiya na yi mafarki daidai Eh, ya ce jiya mafarki mai daɗi da rana ya matsayin azuminsa to ni ban san wani irin mafarki ne mai daɗi ba ko ba mai kai da mafarki ba a karya azumi mai tambaya ta gaba ya shi ya halatta mai sayar da abu ya kara kudin abin da bai mallake shi ba idan abin da kake nufi a mutum abin da bai da shi ya sayar haka kawai to haramun ne bai umma layan ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma cirikin ya rushe amma idan salam za ka yi kamar pre order business kenan ka nuna mutum hoton abu kaza ya gani ya ce na so sai ka ce biya kuɗi sai ka kuma ka karɓi kuɗin sai ka je ka sayo ka zo ka yi masa delivery wannan ya halatta idan ya cika ka'idojin salam sai a saurari karatun fiqhu a dibabin salam a jiyan da hukuncin hukuncin tambaya ta gaba yace shin mace tana da laifi idan bata tashi mijinta sahur ba idan suna faɗa kenan ko tashi sahur baya daga cikin wajibai sai dai in ya umarce ta sai ce da ita ta tashe ne to nan sai ta ki tashin sa ga nan ta saba da umarnin amma in dai mata wani kirki ba ta ce za ka gani ba kana da nauyin bacci ba sai ta bar ya sa alam sai ta janye wayar ta gudu da ita ta bar shi aure ne ta bacci sai ta ta ana ikama ku daidaita tsakaninku da matan ku don Allah a daina samun irin wannan abin da zai kai ga ana rigimar da har zai za a ce a hana wani kaso wannan yake shin ana yi wa sallar isha'i kasaru idan zai yi yanzu yi ana yi wa sallar isha'i da la'asar da azahar kasaru salloli masu raka'a hudu sai a raba kashi biyu a yi raka'a biyu a yi sallama kowace sallah ana yin ta yadda ake yi ne sallar azahar da la'asar <clears throat> dama a sirce ake su da waka raka'a biyu a sirce fatiha da sura sai ka yi sallama sai ka bar sauran biyu na ƙarshen sallar isha kuma dama raka'a biyu a bayyane ne guda biyu kuma a tace to haka za ka yi biyun farkon ne da ake a bayyane da fatiha da sura shine kasarun ka gama wallahu a'lam yace dan Allah yana so a yi bayani akan game da fadar Allah madaukakin sarki a suratul mujadala aya ta 45 domin na ga wasu mutanen da suna duk ban san wata aya take faɗa ba don suratul mujadala aya ta 22 ne sai kuma ka ce aya ta 45 ina ji sai ka bincika kafin daga baya ka tashi tambaya sannan yake cewa wannan kuma yana cewa to amin amin yace mai azumi kafin a sha ruwa sai ya yi amai shin zai sake azumi ne koya ya danganta idan kai ka kirkiro aman da gangan kai ka kwakulo shi to sai ka sake azumi idan kuma aman zuwa maka yayi saboda wata lalura ba kai ka jawo ba to nan babu komai a kanka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne da Imam Muslim ne to kuma ingantacce daga Abu Huraira yace man zara ahul qai'u fala qada'a alaihi wa man wa man istaqa'a amdan falyabdi duk wanda amai ya ya rinjaye shi to wannan ba rabu ko a kansa wanda kuma ya kiro amai da gangan to wannan sai ya rama amma ba ka fara ramu ko ne kawai amin ya ce dangane da sallah idan na yi sallar azahar ba tare da na tada tsama ba wannan na riga na ba da amsa a kai ko amin ah, ya ce karatu da ake yi a kan sallah ya ce ka yi karatu a kan sallah ka tsawatar a kan muhimmancin yin sallah a kan lokaci shi yanayin aiki na baya ba ni dama in yi kalloli a kan lokaci sai na tashi nake haɗa su gaba ɗaya wannan wani irin aiki ce ai kai ɗan sama jannati ne za a tura ka a kumbo ka je wata sai ka yi sallah matukar kana da hankalinka to wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya in kana da rai sai ka yi sallah idan aikinka ya shafi abin da ba zai baka dama ka yi sallah ba ai babu wanda aikinsa ya tina a ce soja ne ana ba ta kashi zai buga bom zai harba daga jirgin sama ko zai harba daga igwa ko zai harba da bindigarsa yana laɗewa akwai aikin da ya wannan aiki ne kaga ne rashin nutsuwa ya kare akan nan to ko aka ma za ka yi sallah fa in khiftum farjalan aw rukbana kana gudu kana sallah ba wani aikin da zai sa a ce ba za a yi sallah ba sai lokaci ya fita amma wannan muna magana akan fitan lokaci kamar sallar asuba karka bari rana ta fito kamar sallar azahar da la'asar karka bari rana ta faɗi kamar sallar magariba da isha karka bari alfijir ya ke shine abin da muke faɗa amma in dai kana nufi sallar azahar ka kai ta karfe uku ko sallar magariba da isha ka kai su karfe goma wannan shi lokacin bai fita ba idan akwai dalili da yasa ne laluri sai ka kai ta wannan to babu matsala na fata an fahimta idan aikin ka ya sa dole ba zai yiwu ba sai kai haka babu laifi wannan in kayi sai kuna tare da yan uwanka sai ku yi jam'i idan kuma kai kadai ne ma daga baya ka samu dama ka yi wannan ba laifi bane ina fata an fahimta amma in dai lokaci zai fita to sai dai kai sallar a yadda kake din an gane wannan da kyau yanzu mutumin da yake yake operation kuma sai zama operation in zai ci awa takwas sai suka fara sai zama har lokacin sallah zai fita irin yadda muka faɗi fitan lokacin sallah nan in suka bar mutumin zai mutu suna aiki ba za su iya bari ba sai su sallah a yadda suke su gaba da aikin su kuma daga ba za su sake wannan sallar ba fattakullaha mastafatu ina fata an fahimta amma in aikin ka bai kai na haka ba to ya kamata ka yanke ka yi sallah sai a ci gaba da aiki shine abin da ya ji dacewa wallahu a'lam wanda yana cewa malam ina bibiyar karatunka a kullum kuma ina aiki da abin da ji daidai ga kudu ce akwai wata magana da ka taɓa faɗa ya ina aiki a wata babbar ma'aikata kuma kuɗaɗe manya-manya suna gitawa kuma ina ƙoƙari in kiyaye amma fa wa'azinka da na ji na zariya ya ɗaga mu hankali ka ce duk abin da mutum ya ɗauka sai ya mayar in ba haka ba kuma sai ya biya a lahira to wani malami kuma ya ce mun in ta istighfari Allah zai ya gani amma ni har ga Allah na fi gamsuwa da kai to malam zai sake duba fata wannan ne ko yaya Allah ina tausaya maka ba kai kaɗai ba duk wanda yake aiki a wurare irin ƙasashenmu wanda ba sa kula da haƙƙin mutum albashin ka doka ka kara ya karya ba kuma a je a kai ka aiki a inda kuɗaɗe manya-manya suke shiga na taɓa yin magana mai yawa akan wannan kwanakin baya a wajen karatun fikihu dangane da wani bawan Allah da yake gaya mun cewa shi yana aiki revenue revenue collector yana tara kuɗaɗe na revenue zai je taro kuɗi miliyoyi amma kudin albashinsa bai mata dubu hamsin ba kuma ana jira ya zai kawo wannan kudin kuma ya hisabi cikakke kuma yace yana zuwa karafe yana jin tsoron Allah yana tsoron kar ya taba ya zo ya kawo yace yanzu yalla kai ko allowance ba za a bar na kudin motar da zan je ba yace a ah, mu ma ba a ciki muke diba ba kai ma ka diba mana saboda an maida abun institutionalized don haka kawai kowa corruption yadda ya ga dama wallahi ni dai bawan Allah na duba alqur'ani na duba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban gama ka wani wuri da yake da sauki a wurin Allah da zaka ci kuɗin da ba naka ba in kuma zaka iya kai amma an jira na kiyama kar ka neme ni wallahi ni ban san wani abu a addini ne ba da rangwame akan kuɗin wani ko kuɗin gwamnati ka ci saboda wai dalilin albashinka bai isa ba in ka ga irin wannan ka haƙura ka bar aikin ko ku yajin aiki ku ce a tsara mu mu duba kullum a cikin yajin aiki muke ba kuna gani ka yajin aiki ka ce a tsara maka in ba haka ba ka bar aikin kawai so da ni duk tsadan aikin nan da duk bukatar ta wallahi aljanna ta bi maka tsada kuma aljanna tana tsadar da in dai akwai kuɗin haram ba za ta barka ka shiga ba wallahi in dai ka gina wannan jikin da haram to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jikin da wuta ne ba za ka ci haram ka sha haram ka sa haram ka yi wadaka da haram kuma kaje ka shiga aljanna ba gidan aljanna ba na yan haram ba ni wannan fatawar tana cikin abin da ba na rangwame a kai amma wallahi ina jin tausayin masu shi sai dai ni ban samu rangwame a wurin Allah bane kuma ba ni ban zo bane balle yin fitar maka da wani abun daban iya abun da na sani shine kudin haram haram kawai in ka ga ba za ka iya aikin ba ka bari wani yayi in ka ci wasu suna ci ka bar su su hala suna da amsar da za su ba wa Allah kai in ne baka samu wata amsa ba karka ci kawai ka hakura in kuma ana bin ka kudin haram ka biya idan ka zama zaka iya biya ba ya fi karfinka to kai ta tuba wa Allah ka biya wanda zaka iya amma ba ka yi shiru ka cinye wannan kuma sai ka ce Allah zai yafi maka inna Allah gafurur rahim shi Allah gafurur rahim din kuma ne yake ka gaya wa bayina cewa ni din fa ne shadidul iqab ni ne mai tsananin kamu in ka ji Allah yana magana akan irin wannan ayoyi masu tsananin sai ka ga kawan ba shi ne gaburu rahim din ba in yana magana akan gaburu rahim ba da irin ka yake yi ba yana yi da masu sauki sauki ne amma in yana da shadidul iqab kuma yana yi da irin masu tsanani ne don haka bawan Allah wallahi ina kaunar ka saboda Allah kuma ina tausaya maka kuma inda a ce wannan abun haƙƙina ne da zan iya wallahi ni da na ce komai ma a yafi maka amma ni ba zan iya magana a madadin Allah ba duk wanda yake cin haram ya daina kawai inda akwai wani sauki wallahi ni bana bakin ciki wa kowa ya samu ko nawa ne ka kashe abinka amma ni in faɗi abin da Allah zai kira ka sai ka ce a nemo ni ba ruwa na na faɗi iya wanda na sani amma in kashe wani malami ya ce kaza kwarai da gaske akwai malamai da yawa ni dan iya dan wanda na sani kenan malamai manya masu ilimi wanda suka fi ni in su sun baka halal ka je ka bi ka gan an zo ni ba ni zaka kira ba amma ni kan wanda na sani haramun haramun ne kawai Allah ya tsare mu shi yasa wallahi a ranar kiyama zaka sha mamaki yadda zaka ga mutane da yawa wanda suka ci kuɗi suka ci ware ne a nan duniya kana ta ganin su kamar wasu masu burge mutane ne kudin gwamnati saboda shi ɗan siyasa ne kudin gwamnati saboda shi yana kan wani babban asusu ko kudin kamfani ko kudin wani abu na jama'a ko kudin wata kungiya tana ɗibawa tana ta harkokinsa sauran mutane wasu ba su sani ba ahsahullah Allah ya sa an yi lissafin yawan kudin wa nasuhu kai kuma ka na nawa kace wallahi sai an yi kidayar su duka kuma wallahi sai ka biya anan ba wasa a ciki Allah ya kiyaye kuma irin waɗannan mutanen za ka sha mamaki in ka gan su a ranar kiyama wallahi sai sun baka tausayi kuma duk tausayi sai suka baka ba za ka iya ce maka musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce a ranar kiyama in suka zo suka tsaya kawai sai a ce mishi addi amana ka kawo amanan da aka basa na kuɗin nan kawo amanan da aka baka na motar nan kawo amanan da aka baka na gidan nan kawo amanan kaza na al'umma kawo shi sai mu ce ai babu nan lahira ne babu sai a ce gashi can sai leka cikin wuta sai ga abu kuɗi ne sai a ce gashi je ka ɗauko a raba wa mutane su tun da ya gani zai shiga mota ce ka ce gashi can sai mutum ya hango ta a can cikin wuta sai ya shiga ya ta gangarawa ta gangara sai ya je sai ya samu sai ya ɗauka yana munna a cikin wuta yana ta kona shi fa amma zai haƙura saboda yana so ya zo ya kawo don yana jin tsoron in zai kawo bala'in zai biya wa sai ya ɗauko sai ya ɗora a kansa da ƙyar zai hau shekara nawa zai yi daga saman wuta zuwa ƙasa shekara nawa ne sai mutum ya gama ya zo ƙarshe kawai sai abun ya zame sai fati sai koma sai a ce ai sai ka koma ka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka za a yi ta mata har abada sallah ba gara ka mutu a talaka ba ka ci ko kamo ba na ce duk rigimar ita ce mota gida eh, mata eh, wane ne a je turai na ce shi ne duk maganar yanzu duk ka gama wannan abin kuma kaje ana tsora maka abu a cikin wuta kana da kwanta me amfanin su Allah ya tsare mu Allah ubangiji ka ba mu halal komin karancinsa kuma ka sa mana albarka a ciki Allah ka tsare mu da haram komin yawansa kuma ka nesantar da mu da shi da mu da zuriyar mu da iyalan mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana muna isar da addu'a ta musamman ga dukkan bayan Allah da suka ce mu roƙa musu Allah addu'a akan rashin lafiya ko nasu ko na majinyatansu ko na ɗan uwansu ko na ƴaƴansu ko na matansu ko na sauran iyalansu Allah ubangiji ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya da albarkacin alkur'ani ya Allah muna roƙonka Allah ka bamu lafiya da dukkan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah rabbil alamin